رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام منا بياني أكن أيكم لحسبة سننكم أنا بياني أكن أيكم سلسك شعبك أسوع sannan mala ibn taymiya na muna bayani akan farashi farashi idan 'yan kasuwa suka yi wasa da farashi to haƙƙi ne na shugaba حقق شون يساق عائدة خدأ يواسادة تتلم أزج في نسيت ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز دقى حقا يجي بينا أقريم سيوا من لي فراشي أقري فراشي بذالين شيني بها لك شيني السعر price ومنه ما هو عدل جائز أقيكم وند آدل شيني يا حلت أقي إن دي حلت أسامة كايا فراشي أيا أقيكم إن دي حلت أمطع ممتعني أتي سسا كايا سدول سسير دي فراشي دي ومن درس ينا دمين من سمتك فإذا تضمن ظلم الناس idan sa ma kaya farashi ɗaya da gwamnati za ta yi ya ƙunshi zaluntar mutane wa ikrahahum da kuma matsa musu da zairi haƙƙin anal bai'i a matsa musu tilas ba da haƙƙi ba sai sun siye da wani abu bisamanin la yardaunahu da farashin da su ba su yarda da shi ba aw mana'ahu ko kuma ya kunshi a hana su مما أباعه الله له دس سامري بدا ألا مدوك تنسكي كرعيت يا هل السامس إيتا وأهل الله البيع وحرم الربا فهو حرام وسا فراشي أيضا قمت ذاتي حرام Christ control shi ne abin da ake ce mashi price control a sa ma kaya kaya a farashi daya sai gwamnati ta ce ikmilin ta ruwa kan wanda ya sai da ita fiye da naira ɗaya har ma idan mutum ya zo aka ga yana saidawa kila a kama shagon shi a kulle a kwashe kayan kila a ƙona kila a rarraba talakawa kyauta da makamantan irin wannan to idan babu siɗi ba ta ba dalili haramu a ƙyala kowa shi ya san yadda ya je siyo kayansa idan kuma producer ne shi ya san yadda yake production idan importing yake yi shi ya san yadda ya je siyo kayansa a waje shi ya san ya san wahalhalin da ya sha ya biya kaskan duki ya biya wane ne ya biya kaza ga su nan ba su da iyaka so da ka a kyale shi sai da kayan shi ya samu ribar wannan shi ne asali kun ji na farko ce wa'iza ta gwamnan al'adla bainan amma idan sa kaya farashi ya kunshi yin adalci a tsakanin mutane kamar ne misla ikirahihim alama ya jibu alayhim kamar a matsa musu domin su yi abin da ya wajaba a kansu bisa ki bi samanin misli a kansu zama sun yi ciniki sun yi musaye na kaya da kuɗi bi sabalin misli da farashin kayan da ya cancanta tamka da tamka wa mana aho sannan kuma ya ƙunshi ko wa mat'ihin mimma ya haramu alaihim kuma sannan domin a hana su abin da ya haramta a gare su min akhdhi ziyadatin ala iwadil misli akan su karɓi wani abu na daɗi a kan musayen da suka yi na kayansu tamka da tamka huwa ja'izun balwajib wannan ya halatta ka yana ma zama idan za a sa mutane ne kashi wasa da kasuwa kasu mai da kasuwa ta koma ta zama ba ta da ka'ida wannan ya halatta akwai inda ma yake zama wajibi gwamnati price ta samar da price control ta sa ka'ida ta ce abu kaza ba a yadda wani ya fiye da shi fiye da kaza ba kun gane to shi ne sai sai fa ammal awwal amma na farko wanne ke nan zulmun فمثل ما روى أنس أمر حديث أنس يرويتوني لدى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب السنن da ashabul matani suka ruwaito shi قال يشي غلط سئر على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فراشي تاشن غورن زابي أزمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فراشا كايا فقالوا يا رسول الله لو سعرت سقط يا مأيكن ألا أمتعين كان رئيس الدولة شو قبل أسع يا مأيكن ألا لو سعرت كسامنا فراشي كسا قائدة kowane abu ka a da shi fiye da yadda ake bukata faƙada sai maza sama ya ce inna Allah lallai Allah huwa alqabidu shine mai rike arziki in ka ga Allah bai baka ba shine bai baka ba albafitu kuma shine mai yalwatawa mai shimfida arziki in ka ga ya bada shi ya bada الرزاق sannan kuma Allah maɗaukacin sarki shi ne wanda ya kasance mai azartawa al-musa'iru kuma shi yake sama kaya farashi shi yake sama kaya farashi wa inni la'arju an alƙallaha ni ina fatan in je in gamu da Allah wala ya tsulubuni ahadun bi mazlimaci wani daga cikin mutane baya nema na da wani abu da na zalunce shi ha iyahu fi damin wala mali da za a ce na zalunce shi fi damin ajini wala malin kuduki kun ga wannan manzon sama ya ce musu ne dalilin haka da suka zo suka ce manzo su mai sa farashi ɗaya ya sukunta Allah da waɗannan sufofin guda hudu da waɗannan sunayen guda hudu alqabidul basitul razzaqul musa'ir menene ya faru har kuma manzo Allah su sani yace shi baya fatan ya je gaban Allah wani na neman shi da hakkin ku cewa ya cuce shi ko ya zalunce shi na jini ko kuma ya zalunce shi zalunci na dukiya رواه أبو داود والترمذي وصححه وننم على من تستغيثون حديث حتى الإمام أحمد ما يرويكوش فإذا كان الناس يبيعون سلعهم إذا متعني قسم شيخنا سنة سيدة كاين حاجز على الوجه المعروف أكم قصة دعك سني تشرع من غير ظلم منهم بس تركوا نزال شيبا وقد يركوا السئر kawai haka nan sai aka samu yanayi ko sai farashi ya tashi in malik illati shay ko dai saboda karancin abu misali sai ya zama eh, an samu matsala ta harkar abin nan ruwan sama ko ba a samu ruwan isasshe ba ko aka samu ruwan ya yawa ya ambaliya duk ya kashe amfanin gona sun haka da kaka ta zo sai kakar ta kasance kaka ce wata ta kasance ba ta daɗi ba to a nan bai halatta shugaba ya ce ma mutane dole sai sun sai da kaya kaza su suka san wahala da suka sha wa in ma li kasratil khalq ko kuma an yawa population yi yawa mutanen ƙasa sun yawa sannan kayan da ake producing kayan da ake samarwa ba su isan mutane fa hada ila Allah wannan a koma zuwa ga Allah kawai a roƙi Allah sauki amma kada gwamnati ta zo ta sa farashi fa ilzamul khalqi an yabi'u bi qimatin bi ha matsa mahalittu cewa sai sun sai da wani abu da farashi da kima da zalu wani ayyanannen zalu ko ayyananniyar kima ikirahun da rai haƙƙa wannan matsi ne ba tare da haƙƙi ba zalunci a ƙyala kasuwa ce aikinta a koma da Allah su ku waɗanda abubuwan da malam ibn taymiya ya ambata da suke faruwa su tare suna faruwa ne sakamakon zunuban da bayi suke ma Allah madaukakin sarki sai Allah ya jarraba mutane wannan tuba za a yi a ta istighfari sannan kuma ba za a matsa ma 'yan kasuwa a ce dole sai sun sai da kayan kaza ba a'a kowa ya siyar da kayan shi gwargwadon yadda yake gani zai fita mun gane ya kun ga wannan kenan na farko inda bai halasta wa amma tsani amma na biyu ja'i kenan ko ko wajibi fa an yamtani arbabu sil'i min bai'a sai a samu wasu manya manyan yan kasuwa kawai sai su ɓoye kaya su ki sai da mutane سينام متى ما ضرورة الناس إليها أن هذه متى يسنى لبكاتا مطلن شياء جمد ونا إلا بزيادة على القيمة المعروفة سيرت شيء بذات السير بسيدة ونجئي أكان أسل أبن بأسسا أنا سيدة وانها الأرض شنقافة سيرت شيء سيرت شيء سيرت شيء دبو أشير وهم دعيك سيدة وادبو جوم شاء دبو جوم ستين ستين دبو أشهر كو دبو شا تقص كو دبو شا بقل مثالي نكي بقى فهنا يجب عليهم بيء هذه قيمة المثل وعندن يا وزر قومت تبادد وقع الشيء دول ميخ سيدة بقيمة المثل دو قدن قبن بأك سني يا شن شنتا شيء أكي سيدة ونن قبن بش كما دون وند بيبا قومت تتورى مفتشي بي ستاموش تاريع انسان ده a kai shi gaban kotu ko ta masa hukunci cewa yana cikin masu yi makasa zagon kasa kun gani ko wala ma'ana littafsiri illa ilzamuhum bi qimati al-islam anan dama tafsirin bai da wata ma'ana ce kawai so ake yi ne a lizinta musu cewa sai sun sai da abu yadda ya kamata a sai da shi fa yajibu an yaltazimu bima alzamahumullahu bihi to yanzu nan ya waje ba a gare su su lizunci abin da Allah ya lizunta musu su dawo hatta tafiya ila amrin lahi an musu haka ne mai domin su ga yana cin ka'ida umariya umariya aziziyya ba umariya khattabiyya ba tudafu a aqdiyya bi qadri ma ahdathu min al ana kirkiran ma mutane dokoki masu zafi gwaggwadan abin da suka kirkira na banna a ban kasa sai a samu musu da dokoki masu zafi kuma sai inda tasiri ya halatta shi ne sai ce wa ablagu min hada wanda ya fi wannan ma an ya kuna nasu kadil talimu an ya bi a ta'ama a wa bayahu illa unasun ba'utu al-kutla al-kutla tijariya haka suke faɗi suke ce masa economy na na na na na alkutlatu tijariya sai ya zama wani group ko wasu jama'a su kadai aka ba dama su kadai kawai su suka suka rika tattalin arziki suke juya dukiya Allah yadda suka ga dama su kadai suke sai da abu kaza idan aka fahimci haka to gwamnati sai ta sa doka sai ce to wannan abin da suke saidawa su kadai an sa musu doka dole sai da shi kaza saboda arziki na Allah ne ba nasu bane to shine ya wa ablagu min hada wanda yafi wancan ma an yakunan nasu mutane su kasance qad Allah ya bi at-ta'ama aw ghayrahu illa unasun ma'rufun mutane su tama kansu cewa ba wanda zai sai da abinci ko kuma ya sai da wani abu da mutane suke da bukata sai wasu mutane sanannu su kaɗai ne suke sai da wannan abu la tuba tilka sila wa illa lahu ba a sayar musu da ba a sayar da wannan abin sai gare su kuma ya bi'una ha hum su kuma su za su da falau ba a muni'a da za a ce za a kama tayin wani mutum yana sai da wannan sai kaga an hana shi in ma zulman ko dai saboda zalunci li wazifatin tu'khadhu min al-ba'i saboda wani haraji da ake karba shine wazifa nan wazifar da ake karɓa daga shi wancan ɗin da aka bashi dama don Allah ba kamar Najeriya ake wannan ake wannan bayanin ba ka gani wannan aw ghayra zulmin ko kuma ba tare da zalunci bane ma fi zalika min fasadi saboda abin da ke cikin wannan na banna to anan wajibi ne a ba shugaba ya sa doka cewa to ba a yadda a ce da abu kaza sai wajibi duk wanda kuma aka kama shi ya saba ma abin da gwamnati ta ce a sai nan to ya zama mai kasa zagon kasa saboda haka abin da za a shi ne za a kama shi kuma a masa ta'aziri a masa hukuncin da ya cancanta da shi ina jin mun gane so da ka asali bai halasta muhtasibi ya shiga cikin farashin mutane ba amma idan ya kasance mutane sun fitar da irin waɗannan fitinin to a nan aiki ne na shugaba ya ba masu hisba ka'ida cewa su shiga kasuwa duk wanda ya sai da wani abu fiye da kaza to ya zama mai laifi a sanar da shi da wannan nema ake ma mutane abin nan ake samar da ma'aunin gwamnati ya ce ga au ga a ga mudun gwamnati mutum ya je ya siya shi zai rika amfani da shi duk wanda aka ga yana amfani da wani mudun da ba shi ba to yana nuna cewa shi azzalimi ne yana cutar da bayan Allah kuma yana ma tattalin arzikin kasa zagon ƙasa baya son ku ci gaba wanda yan uwa mun fahimta duka ku duba mahimmancin dukiya a musulunci nan duk bayani fa ake ta yi malamin duniya ɗau lokaci mai tsawo yana bayani akan ɗaya daga cikin ɓangarorin aikin mai hisba shine ne tsara dukiyoyin al'umma su ci halas har su ci haram halal ya zama shi yake yawo a tare da a cikin mutane haram kuma a kori haram wannan manufa ke Ko da ka Allah ya taimake mu ba wajen tsayawa ba ne amma mu tsaya nan domin ga ya ce fa ha huna ya ji tasiru alaihi domin karin bayani ne na wancan na kai